Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi hasken rayuwa shirin da ke zo muku daga sashen Hausa na gidan rediyon Faransa RFI. Shirin namu na zai dubo irin ci gaban da aka samu a wasu kasashe masu tasowa ganin irin yadda dalibai tare da taimakon malaman makarantun ne ke amfani da ilimi wajen kere-kere ko za a yi amfani da hasken rana wajen adana abinci Abdullahi Isa sunana. kamar yadda kwaji da farko sanin kowa ne a kulle yomin ana samun ci gaba a fannin kimiyya kungiyoyi da ma gwamnatocin kasashen duniya na zara makudan kuɗi ne zuwa wannan sashe a matsayin tallafi sai dai ko a idan aka kwana a kasashe masu tasowa mu je kasar jamhuriyar Nijar inda wani mai aikin hannu kuma malamin makaranta a makarantar EET Anini muhammad wanda ya amfani da sani da yake da shi domin inganta wani inji da ke amfani da hasken rana kamar yadda ya shaida mana kamar yadda kuka sani aikin ilimin gas yana da yawa kamar mu ɗauka ne muka yi na wa'anda inda wa'ansu suka tsaya mu sai muka dan kawo wata 'ya kwaskwari ma hakan ga tunda kun san kama a nan ƙasar mu ta Nijar ana kama shanya wani tumati wani kilishi ma ba a cikin yanayi ba gashi wanda yake na tsafta to mu wanga wanda mun kai akwai wuya kama abincin da ake shanya a rana ya gamu da iska ko kura kuma a wanga a gaugawa samun abin ya bushe hakan ga eh, to shine wanga abin da muka ni da wanga seshuwar solar ke eh, kamar ya kawo vraiment sauki bisa ga shanya yadda rana za a hada ta a cikin kama wannan seshuwar ken da karhin ta za a dan kara mishi kari bisa kama yan aji ta ga hili da hasken rana ne kawai ke aiki babu wata wuta babu abin nan ne hasken rana ne kawai eh, babu wani isansu babu wani sharbon hakan gani kamar duwan ga kaya na garka kama nama wanga kilishi wanda muke canan ne da ko kwai don kun san kwai shi ma wanga an ka dauka marmaki a aje shi hakan ga ana iya bushewa da shi eh, to in ya bushe kenan kaga ya hije ma abin nan kama a aje in ana yan wani yana iya ma shekara in an ka busa da shi aka hidda mishi wannan ruwan nan wala sai a aje shi cikin wannan sai shuwar kenan an san lokacin da za a dauka kamar duk ruwan nan sun abin ne kawai za a ce sun tafi daga sai abin da za a samu a bushe Eh, abin kamar abin na cikin kwai da wannan hori nan da wannan masaran nan sai ka tara su a garin su eh, sai a yi ta unwani da shi tsawon shekara. Aliyu Muhammad ya bayyana mana irin rawar da matasa ko taimako ke kawo masa domin cimma wannan nasara. Guda ce da muka ɗauka tunda 'yan makaranta ne wa'anda ke aji na biyu na IT e a Department Jini Mechanic su ne muka ba wannan da muka ba wannan aikin da dabar suka yi nazari bisa gare shi suka yi kera eh, shi hakan ga yanzu in an ka gwada aka ga yana yi to da kun san a technology abu ba a ce an tsira shi ana iya yi duk in kai abu yau gobe kana iya yin kai wanda ya shi eh, to hakan gani yanzu nan mun shugaban gabar ba mun tsaya ba hakan ga a'a sai mu gani kamar aikin da yake baɗe mu ga kuma wace kwaskwari ma muka iya ƙara mishi wani ƙarfi muka iya ƙara mishi hakan gani ake taya da aikin nan. To ko waye ke iya amfani da wannan injin na zamani? Kamar yanzu duk masu aikin garaki ka san yanzu kamar tumaci ga kauɗa da ake yanta To an kai ta a cikin wanga yanayi to ta samun karbuwa ko ga kasashen turai tunda an san an yi tabarama cikin eh, yanayi hakan ga na tsafta eh, yadda ko ina ka ta wannan tana iya saiwa ka kuma an kawo musu sauki marmakin sai an samu kamar hili gashi mai yawa na a shanya wannan tumatin kin ko eh, wani kilishi ko da wani a cikin ɗaya ne kaɗan za ka da gauga ka bushe shi ba cikin an ɓata lokaci ba kenan wanga abin yana da umhani kwarai sosai ga al'umma amma dai ga manoman garka nake banda wannan fasaha ko kuna sa ran kirkiro wasu a nan gaba bana makin gaban cewa ga na'ura mai akwai extractor na il da rashid wanda yake kamar shi ne zai matse mai daga gujiya shi ma nan kaga sauki ne ma kawo ga mata ga masu yin mai shi ma insha Allah cikin sati wanga mai zuwa za mu eh, kawo yara wanda suka yi shi a gwada mutane da shi ma yake aiki nan ma sauki ne ma kawo ga al'umma su gani yadda a cikin lokaci ci kaɗan yadda za a samu mai da yawa maimakon sai an sa turmi da wanga ana ta abin nan shi ma nan eh, ana ta wahala nan ma sauki ne aka kawo ce ita akwai wata wadda ake ce ma mai naɗa ƙarhi eh, to ita yanzu bisa ga tsarin ta ne muka ba a ƙera ta ba in sha mu Allah ga shekara mai zuwa za mu yin ta bancin ita akwai wanga anten irin wanga wanda kuke na gidajen radio shi ma yaran sun yi wata ya karama dai haka a gwada mutane yadda ake yin ta da anan ma maradi ana iya wannan hikima kuma ana yi tikin maradi bancin shi akwai eh, akwai wadda ke eh, mai kyankyasa wala wadda muka yi eh, a nan ne tana na ita da jiha an karita ga tana expose. Sashen Hausa na gidan rediyon Faransa kuke saurare cikin shirin ilimi hasken rayuwa Anini Muhammad ya kake kallon dangantaka ku da gwamnati da ma irin taimakon da hukumomi kan iya kawo muku ko 'yan kasuwa. To wannan mula kwal iya kama mu kera wannan tana ga gwamnati kuma da 'yan kasuwa. Kamar yanzu dan kasuwa da ya ga abin ya dace da shi daɗa sai mu yi hudda da shi yadda mu ga yadda za mu aiki tare da shi. Shirin ilimi hasken rayuwa ake saurare za mu duba yadda kamfanonin sadarwa a ƙasar jamhuriyar Nijar suka fito da wani sabon salo na adana kuɗi ta wayar salula lamarin da a wasu ƙasashe da jimawa suka shiga sahun amfani da wayar salula ko kuma wayar tafi da gidanka wajen gudanar da harkokin saye saidawa. Si da Anwar ɗaya daga cikin ma'aikata masu sayar da layuka ya mana ƙarin bayani. Eh gaskiya wayar salula ta to ana iya cewa ma kamar ta zama tilashi saboda yanzu in bakta jikin kamar bakkashin daɗi. Mancin kira da muka sani ana yi message kuma da ana shiga intanet da ita akwai sabbin abubuwan da suke hutawa kamar na kamfanin wani samfari ne wanda suka hudo sabo mai baka dama ka sa kuɗinka ka ajiye a cikin salula in ka tashi bukatar wasu abubuwa inda ake iya canza masu a baka kuɗi ko ko wani shago ko farmasi inda ake sai da wani magani ka je ka bada wannan kuɗin a saida ma wannan farmasin akwai station ma kuma gidan shan mai inda kana iya zuwa can ka bada a zuba ma mai ko akwai wani ci gaba da ka samu bayan biyan kuɗin wuta ta wayar salula ga dai amsar da ya bamu yan kuɗi kenan yan kuɗi kamar mobil kuɗi kuɗi wanda yake cikin salular ka kenan mobil ne ana iya wannan kinshi ba tare da yawo da shi ba tare da kan wani kana tsoron wani abu kuma kai kadai ka san kwadikinka kai kadai kake da kwadikinka wanda zaka yi amfani da shi babu wanda zai iya amfani da shi a salular ta ka hede kai kadai kenan kamar kuɗi ne kana da shi kuma ba iya ɗauki shi ko an ɗauke salular ma dai in ba san makwarkin ba iya komi da shi kai da kanka to a yanzu dai gaskiya abin da mutane suka yi ba ƙari shine biyan wuta ta nijelak tunda wannan sanin kowa ne yanzu biyan wuta in ka tani jilak gishe bi ne a duk faɗin jiha da magaran kenan yanzu da aka kawo wannan abin he gani ko da yaushe ko da safe ko da rana ko da dare ko kowa ya zama to ma akwai matsalar rezo in ka ga kuɗin ka bari ka bar takardar ka ko da dare ko duk lokacin da ya zo dawo ba tare da matsala ba tare da tangarɗa ba ka biya kuma in aka baka shaidar da cewa lalle ka zo ka biya ta ga salula yan nijila kamar in suka zo suna ganewa ba tare da ka samu matsala ba ko bayan ka biya kin ma ya ka sauki mai mahimmanci da yanzu kawai ba he ka je ba ko ka yi sabko ko ka je ka kwana tunda a da muna gani akwai wanda ya sun je can ma sun kwana wasa ana a takin sa amshi kuɗin su amma yanzu in ka zo da salular ka in kana da iya biya kai ma a biya ma kuma in baka sallan ma ko abin bai iya biya ma mu daga nan wajen mu mu biya ma mu ma kashe ko mu baka resi wanda zai tabbata ko yan Nijar sun zo ba tare da matsala ba kenan heka ka gwada musu kuma ba su cire Habiba Abarshe wani da ke amfani da wayar tafi da gidanka ya ba da wannan sabuwar fusa'a da muna shan wahala wajen biyan facture an ka hijire yawa wata na a zo a cire ma ya kai ga ka ba da kuɗi wani ya shiga layi ka ba shi kuɗi sattin tamanin har zuwa ɗari to ka gani duka wannan kuma yanzu an kai ka biya ta artalmoni kana da eh, bonus wajen mil 200 franc to ga akwai akwai karuwa kwarai to habibu abarshe kana ganin cewa an kawo maku sauki wajen sayar da saidawa a ɗaya bangaren kuma ya kake kallon hulɗar ku da 'yan kasuwa a kwarai shi ma wannan babba harka ce tunda kuɗi ka rike saka nawo da su akwai hatsari kwarai mai amma kuɗin ka a salula dai abin da ka saya ne zaka hudda ka ba mutum ka ganin ma mai kana iya saya manyan butik kana iya zuwa kai sayayya ba ya ka rike kuɗi ba aljihu haka kenan kuɗin ka sana zan cikin salulaka yanzu alal misali ina iya cikin tahiya ma ana akwai furnisar da dama manyan ko babu kuɗi cikin salulaka inda ka samu na apple kai kiran furnisar ɗinka kana iya kiran shi wani turo mai jaka kaza kenan an mai ne zaka saya an faktur ne zaka ce zaka biya an sayayya ce zaka yi duk kana iya wannan ka kenan akwai canji kwarai da dama ma sunana angelique kijo sashen hausa na rfi kuke saurare. Na haka rika da wannan muka kawo ƙarshen shirin ilimi hasken rayuwa shirin da ya zo muku daga sashen hausa na gidan rediyon faransa rfi a madadin sashen hausa na gidan rediyon faransa sai jami'in da ya hidima akan na'ura mustapha adebisi ni da na gabatar da shirin abdullahi isa nike cewa ku ci gaba da kasancewa da sashen hausa na gidan rediyon faransa rfi